يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون shugabansu abdullahi dan ubayyu yana cewa idan muka koma garin madina masu ɗaukaka yana nufin shi da mutanensa za su fitar da makaskanta yana nufin Muhammad da sahabbansa daga cikin Madina to su sani ɗaukaka ta Allah ce da manzansa da muminai ba ta Abdullahi ɗan Ubayyu da sahabbansa ba ce sai dai munafukai ba su san ɗaukaka ta Allah ce da manzansa da muminai ba yayin da Allah ya bayyana irin yadda munafukai suke rowar ciyar da dukiyoyinsu akan tafarkin Allah sai Allah ya tsawatar wa muminai akan haka ya umarce su da ciyarwa akan tafarkinsa ya ce